والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله باب الثالثي تاشي باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك abinda باب في ke karantarwa jin tsoron أوكا cikin shirka wato alamar imani ya kan kama a zuciyar mutum kullum ya rinka jin tsoron aukawa cikin shirka kada mutum ya amintu cewa na kai matsayin da na hau da na kullum ya rinka taka tsantsan cikin maganganunsa da ayyukansa kar ya fada cikin abin da yake shirka ne wannan shine abin da babin zai karantar da mu alakar wannan babi da babin da ya gabata babin da ya gabata dai yana magana akan tahqiqut tauhid cewa kuma man haƙaƙa tauhid da kala jannata bi ghairi hisab to idan har tauhidi ya tabbata alamar tabbatuwarsa ne a ga mutum yana kaffa kaffa kare fada cikin shirka Don lokacin da duk ka samu tauhidi kamar ka samu wani abu mai girma wanda kake ƙoƙarin kare shi kana bincike mai ke kawo masa cikas don karka aiwatar da shi ka sani ba to shi sa aka kawo babu khawf da shirka a bayansa. Ya wa qawli Allah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Ubangiji ta ala ce inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi Allah baya gafartawa an yusraka bihi a haɗa shi da wani wa yaghfiru ma zalika yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai haka ba abinda bai kai shirka ba liman yasha da wanda ya so wannan aya ta maimaitu a cikin suratul nisa har biyu farko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima a wuri na biyu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida kanta aka ce wanda duk ne shirka da Allah ka kaddara isman azima hakika ya kirkiri isman laifi ko zunubi aziman mai girma dan wuri na biyu aka ce wa man yushrik billah wanda duk ya hada Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya fata bata manisanci to wannan shi ke nuna munin shirka kasancewar ba a gafartawa idan har mutum ya mutu yana shirka babu yanda za a gafara Allah ta shi zai dawwama ne a cikin wuta dindindin babu shi babu fita Allah ya tsare mu to shirka irin biyu farko dai tukuna menene shirka kafin mu je kan cewa ta rabu gida biyu abin da ake nufi da shirka shine tasbihul makhluqi bil khaliq tasbihul makhluqi bil khaliq abin nufi kamanta abin halitta da na idan ka ce abin halitta duk abin da halitta ta aka yi mala'ika ne annabi ne waliyi ne malami ne aljan ne ɗan adam ne duk kowanne cikin waɗannan yana zama mai almakaluk to ka samu wani almakaluk ka kamanta shi ka kwatanta shi bil khaliq da mahalicci shine wa shine Allah da wannan ne ake kira da suna shirka wannan kamantawar da za ka yi ka kamanta abin halitta da mahalicci wanda zai zama shirka shine kamanta abin halitta da mahalicci cikin abin da shi mahalicci yake ke bantuwa da shi duk abin da yake Allah ne ke ɗanta da shi shi kadai ka furta da baki ko ku kadirce a zuci cewa kuma wane ma ya siffanta da irin wannan abin to ka kamanta wannan wane din gawa da Allah ya zama mai kenan ya zama shirka kamar abin da ya shafi bangaren rububiyar ubangiji halitta kasewa rayawa arzikawa da sauransu cikin dukkan wani abu wanda Allah ke gudanarwa shi kaɗai, in ka kudurce da Allah wani ma na yi to kenan ka kamanta wannan din da Allah wannan abin da kai ya zama shirka kamar abin da ya shafi ibada kasa'is ne na Allah a bauta masa shi kaɗai kara da shi da wani dukkan dangi na bauta na shi ne mallakar sa ne idan ka kudirce banda Allah akwai wani wanda shi ma ana iya bauta masa ko a kira shi ya ya ansa cikin abin da ba mai iya sai Allah in ka kamanta wannan din da Allah ya zama shirka kenan ina fata an fahimta a takaice dai abin da ake nufi da shirka shine tasbihul makhluq bil khaliq shirka ta kasu kashi biyu akwai babban shirka akwai karamar shirka babban shirka shi ne ka wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ka sarrafar da shi ga wani wanda ba Allah ba kamar abin da ya shafi addu'a wajen kira wajen roƙo ba a kiran kowa sai Allah don ya kawo amfani ko don ya kautar da wata cuta wannan haƙƙi ne na Allah idan za a kira a kirayi jiki kadai domin duk abin da gani a sauran duniyar nan mallakar sa ne in ni ina ko kuka samu as daga gare shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah idan cuta kuka samu kanku a ciki ba mai daukewa sai ki thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun yayin da muka tashi roƙon ni'ima muka roƙi wani ko cuta ta kama mu muna neman a ɗauke ta muka roƙi wani to mun ba sa wani wanda yake ba Allah ba wanda wannan ya zama babbar shirka irin wanda ke fitar da mutum daga musulunci dukkan nau'i na ibada mallakar Allah ne shi da zaran an sarrafa ga wani wanda ba Allah ba shi ne ya zama babbar shirka karamar shirka kuwa shine kamar riya don zai zo a cikin hadisi annabi ya kusanta riya cewa shirka yana daga cikin karamin shirka alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wannan ita ma karamar shirka ce idan mutum ya baka cewa ya kafirta amma dai yayi shirka yana daga cikin karamar shirka irin kukan nan na mutuwa yana daga cikin karamar shirka alfahari da kabilarka ko yaranka ko garinka sabanin alfahari da dangantuwa zuwa ga musulunci ka rinka alfahari da dangantuwa zuwa ga wata kabila wannan karamar shirka ce malamai suka yi umumi suka ce kai dukkan abin da in an bi shi zai kai mutum babbar shirka to shi yin wannan abin ya zama karamar shirka mun gane cewa babbar shirka tana ne tana fitar da mutum daga musulunci karamar shirka kuma tana ne ba ta fitar da mutum daga musulunci amma laifi ne mai girma to sai Allah ce inna Allah la yaksiru an yusraka bihi wa yaksiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafartawa idan aka hada shi da wani amma yana gafarta ma duna zalika abin da yake kasa da shirka abin da bai kai shirka ba liman yasha da wanda ya ga dama to a nan gurin wata shirka sai baya gafartawa babbar ko kuma har karamar ma inda mun bayyana cewa akwai karama akwai babba to sai sai la yaghfiru an yi yushraka bi baya gafartawa idan an yi tarayya da shi babbar ko karamar ko duka biyan. abin da ya zai sai maka mana ka'idar larabci la yaghfiru an yi yushraka bi yusrak fi'li mudari ne da an ta shiga cikin sa fi'li mudari inda nan da an ta shiga cikin sa ana tawilin sa cewa kamar masdar ne yadda takadirin zance zai zanto inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar an da abin da ya shiga cikin sun zama masdar ko masdar din nan ba zai zanto ma'arifa ba dole ya zamanto na kira a ka'idar larabci da ka ce bala ya gafiru al-ishraka bihi sai dai la yafiru ishrakan bihi in wannan ne ka'idar sai zanto israkan din nan na kira ne da la ta riga yi an nakira fi siyaqin nafyi tufidul idan kira ta shiga cikin jerin gwanan korewa kamar la yakiru israkan bihi a wannan lokaci na kira din nan ta shafi kowane irin nau'i na shirka karama da babba Allah baya gafarta kowane irin nau'i har ya din Allah baya gafartawa in mutum ya mutu yana yi bai ba, Allah baya gafartawa ina ba kun fahimta sai dai rashin gafarta babba na dawwamar da mutum a wata dindindin rashin gafarta karama na sa a kama mutum da laifi a gobe kiyama daga karshe kuma dai za a kai shi aljanna in dai karamar ita kadai ke amma sai an kana shi da laifin dan ku gane munin shirka ba wanda ake yafi a karamar da babba haka sai kuma sai ganta ya tabbatar dan wannan kaidar kenan la yasiru israkan bi idan ba gafarta masa me hukuncin sa kenan innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma wa hunnar wa ma lizalimina min ansar kuma sakamakon in ka hada da wannan aya wannan domin annana mana mu ne shirka kenan abu na gaba wajen fassara mukan ce wa yaksiru ma duna zalika ya ya kamata mu fassara wannan lafazin yana gafarta koma bayan haka za mu ce ko yana gafarta abin da ba haka ba ba daɗe ba ne ba domin idan muka ce wa yaksiru ma duna zalika yana gafarta abin da bai kai sulfa ba liman ya sha ga wanda ya so ko wa ma duna zalika yana gafarta abinda ba a shirka ba domin yi sa ga wanda ya ga dama wannan akwai bambanci domin wa ma duna zalika ai aqallu min zalika yana gafarta abinda bai kai shirka ba girma amma wa ma duna zalika idan muka fassara shi ma siwa zalika yana gafarta duk abinda ba shirka ba wanda zai fi dacewa kenan abinda bai kai shirka ba ko duk abinda ba shirka ba abinda ba shirka ba zai fi dacewa da wannan sai shi kenan kai ne ka karɓi zafin mutum ka ne kana da halar zai ku kaki biyansa har aka wa aiki kiyama Allah zai gafarta wannan amma shirka ne a sai ba zai yi mutum mutum wa yadda ma zalika abinda ba shirka ba sai dai abinda bai kai shirka ba idan muka ce abinda bai kai shirka ba sai zan so ma'anar shi ne duk abinda girmansa ya kai da babbar shirka Allah ba zai gafarta shi ba duk abinda ya kai girmansa ya kai sai dai da karamar shirka kuma cikin abin da yake mallakar wani dan adam ne shi ma Allah ba zai gafarta shi sai sai in mutum ya yi maka da kansa ina fata an fahimta sannan fadin mu cewa abinda duk bai kai shirka ba ai kafirci ba shirka bane ba amma daidai suke da ne da shirka wajen girma annifaq munafunci ba shirka bane ba amma girman sa dai yake da ne shirka wajen girma don me kafirci shi ne shirka ai yana hada Allah da wani ne ya kasanta Allah da wani ya yarda da Allah ya yarda da wani shi ko kafiri gaba ɗaya ma bai yarda ma da Allah ba gaba ɗaya amma girman ka ga iri ɗaya ne wa yasiru ma duna zalika liman yasha wa qala al-khalil alayhi salam annabi ibrahim amincin Allah tabbata gare shi ya ce wajnubni wa baniya an na'budu aslam wato can cikin addu'ar da yayi da yake rabbi da alhazal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi ya ubangiji ij'al hadzal balada aminan kamar da wannan gari na makka ya zanto amintaccen wuri inda babu rigima babu tashin hankali a cikin sa wajnubni wa baniya kame santar da ni da ƴaƴana an na'budal asnam daga bautar gumaka kada mu bauta ma ka ne santar da ni ka ne santar da bautar gumaka roƙon da annabi ibrahim alaihi salam ya gaci a matsayin na khalilullah a matsayin Allah ya ne santar da shi da 'ya'yansa, daga bautar gunki wanda yake wannan shine shirka wannan na nuna hatta bayin Allah na gari manya manya ba sa amintuwa roƙon Allah suke kare su sai su fada cikin shirka wata magana ko ta aiki ba tare da sun sani ba idan ya zanto annabawa kansu suna bukatar su rinka roƙon Allah ya kare su daga fadawa shirka yanzu kenan wanda ba annabi ba ya zama ba babu aula ya rinka jaddada wannan addu'ar koyo kuma wannan na nuna hadarin shirka da har annabawa da matsayinsu amma suna jin tsoron kansu fada ciki wannan shine alakar matashiyar maganar da ayar dan mala yace babul khawf min ash-shirk mai ke nuna al-khawf min ash-shirk ba shi khalil khalilullah annabi ibrahim ya cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam wato ka nisantar da ni ni da ƴaƴana an na abu da asnam ka nisantar da mu bautar gumaka domin an na abu da ya zama anoma da kalar adin fi tawil nazar ma'ana ibadat al asnam ke to sai waɗannan ƴaƴan nan da yake roƙon Allah ya kare su su da shi da su daga bautar gumaka waɗanda suka ce annabi Isma'il da Isa ai su kadai ne ƴaƴansa da ya tabiyanci nan da wannan ba da wadansu ya duk sauran jikoki ne wanda yake kalmar banin jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama wadda suka ce a'a dukkan wanda yake dambantuwa zuwa ga zurriyarsa kenan da Isma'il da Ishaq da ɗansa Yaqub da dukkan jikokinsa da suka biyo baya ne yake roƙa musu Allah ya kare su daga me daga bautar gumaka to idan muka ɗauki ma'anan farko cewa yana roƙon makansa da ‘ya'yansa biyu Isma'il da Ishaq alaihi to wannan mun tabbatar Allah ya ansa addu'a ta ke dan dan ne waɗannan guda biyun ba su bauta wa idan muka ɗauka cewa a'a kalmar banin nan ta shafi ‘ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa gaba ɗaya ɗin nan da suka biyo baya in Allah ya ansa addu'a ta kenan domin lalle a cikin wannan jikokin sa da kunnan sa ana aka sami yahudi wanda suka fi kowa barna a bayan kasa zai yi kenan Allah ya sa dar annabi Ibrahim da an sa kenan to zai yi kenan annabi ya addu'a ga an sawa madalla an farfi ne an ansa wani bangare ba an ansa wani bangare ba ba dole bane idan annabi ya ansa Allah ya addu'a Allah ya ansa masa gaba daya ya iya ba shi rabi ya ba shi rabi ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya Allah karka halakar da al'umma ta da fari Allah ya an ansa ya Allah karka kawo ranan da kafirai za su murkushe musulmai ya zanto an dama jin doriyar mu gaba daya Allah ya an ansa wannan ranan ba za ta zo ba a iya san wahala a Bosnia a iya san wahala a Somalia a iya san wahala a wani bangare amma sai ka samu lalle a wani yanki duniya musulunci na nan da karfin sa ba ita a dangale masa hanci ba amma a sa wahala a wadansu wuraren amma a ce gaba ɗaya a ko'ina an hana kusa sakat ba zai yiwu ba Allah ya riga ya ansa wannan yace ya ubangiji kar ka sanya al'umma ta su rinka fada a tsakanin su ta kashe juna a tsakanin su Allah ce wannan kan ban ansa ba <laughs> ka ganin gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a ansa waɗansu da ansa waɗansu ba a rashin ansa wannan ba dan Allah baya san annabi ba dan annabi baya daga ta ba a'a saboda wata hikima ta Allah da yake saboda wata hikima boyayya a wurin Allah to haka annabi Ibrahim ya roki a kare shi da zurriyarsa daga bautar gumaka sai Allah ya ansa masa waɗansu daga cikin zurriyar hakika ba su bauta gumaka ba amma waɗansu ba sun je sun bijire ma Allah shi yasa da Allah ce inni ja'iluka lin-nasi imama dan sanya ka ka zanto shugaba ga mutane sai ce wa min zurriyyati ya Allah zurriyata masu wasu shugabanni sai Allah ce ne la yanalu ahdi az-zalimin azzalumai ba sa dacewa da samun alkawari na da bayar da shugabanci to wannan sai ya ta kenan a ce kamar ana nuna masa wanda ba azzalumai ba cikin zuriyar ka za su dace wanda suke azzalumai ba za su dace haka da lokan wa mutanen makka rabbi da alhaza baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati yace man amana minhum kaga nan gurin ya roke wa mummunai kadai da Allah ke wa man kafa. wanda ya kafirce din da kuma shi ma zan baki ma'ana wani ran Allah ya amsa wani ne ya amsa gaba daya dan da nuna hikimar Allah kuma dan a nuna shi ubangiji Allah ta'ala mulkin ta cikakken mulki ne ba a yi masa kutse dan ya zanto akwai karantarwa a cikin wannan abin da ya ga dama yake innahu wato ta'alun lima yuridu ne sai Allah abin da ya dama yake zartarwa wani cikin annabawansa ko mala'ikunsa baya turta ta cikin abin da ba shi ya so ba ba shi ya zartar ne ba Allah ta'ala wannan shine hikimar ka da wani lokacin annabi yi addu'a Allah ya wannan dai ba za a baka ba to idan ya zanto annabi ya yi addu'a a wani ɓangare, Allah sai ba za a baki ba saboda wata hikima ta Allah shin wannan zai sa kawai ka ki aiki ka sai Allah ta ma tutar annabi da rukiya ma kuma sai Allah ansa ko a samu karkashin ce tana annabi kuma sai Allah ansa ba zai yi ba wajlidni wa baniya an na'bud al-asnam wa fil hadisi ya zo cikin hadisi akhwatu ma akafu alaikum al-shirk al-asghar فسئل عنه فقال الرياء wannan hadisi ta Muhammad ibn Abdul Wahab ya kawo shi ba tare da ya fayyace marwaitansa ba amma hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi haka Imam Tabarani yadda lafazin Imam Ahmad yake a cikin Musnad inna aqwafa ma akhafu alaykum الشرك الأصغر هو الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا ya rasulallah. قال الرياء قال الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء wannan shine cikon hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu alaikum lalle mafi tsoron abin da nake ji maku tsoro a shirkul asghar ƙaramar shirka kalu sai sahabbai suka ce wa mashirkul asghar menene karaman shirka ya rasulullah ya manzon Allah kala sai yace ar ita ce riya kala Allah ta'ala sai annabi ci gaba da karin bayani yace Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah zai faɗa yawmul qiyama a ranar tashin kiyama idza jazan an-nasa bi a'malihim idan ya kammala yawa mutane sakamako da ayyukan su sai Allah ya ce da masu riya habu ila allazina kuntum tura'una na dunya ku tafi zuwa wurin waɗanda kuka rinka yin aiki don su yaba muku a duniya anzuru ku je ku bincika ku gani hal tajiduna indahum jaza'a in za ku sami sakamako a wurin su ko ba za ku sami ba wannan shine tuka hadisin a shahid a cikin hadisin wanda ya shafi matashiyar maganan babin shine ne inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karamin shirka mun riga mun bayyana ga babban shirka kuma ta fi hadari amma sai zan so annabi yana jiwa al'umma tsoron karamar shirka bai sai na abin da nake ji muku tsoro shine babban shirka ba sai sai babban abin da nake ji muku tsoro akhwaf kaza ala wazn afa alkina mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro ne karamin shirka saboda me saboda me shi ne aka ce saboda ita karamin shirka a boye take babba a sarari take don mai hankali zai iya mai santar ta musamman wanda suka fi kowa hankali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba sai an tsoratar musu ita ga za su fige ta amma karamin shirka za ta iya koyuwa har da sun irin shi yasa annabi ke ji musu tsoronta ina fatan kun fahimta to wannan shi ne hikimar cewa ana ji musu tsoronta na biyu idan ya zanto sahabbai kansu ana ji musu tsoron karamar shirka to wanda ba sahabi ba mun ba da aula ba sahabbai tare da cikakken ilimin su da takawarsu da jin tsoron Allah su ga su Qur'ani na sauka da danyensa suna bi daga bakin Annabi sallallahu ya karantar da su amma duk da haka ana ji musu tsoron su fada cikin karamar shirka to ina ga wanda ba yake ba sahabi ba kuma mun ba da aula ya kasance ta ji musu tsoron ya fada cikin karamar shirka ina fata an fahimta to da aka tambaya annabi ma huwa shirkul asghar sai annabi ya ce arriya shine riya lafazin arriya an tsoro shi ne daga kalman arru'ya yadda yake fi'ili mafi dinsa ra'a mudari'i dinsa yura'i mazzar din sai zama riya'an kamar fatala yuqatilu qitalan kaga daidai ke da ra'a yura'i riya'an dukkan su ala wasu ne fa'ala ya fa'ilu fi'alan to tun da arziya, wato daga kan lafazin arru'ya ne wanda ke nuna ido ma'ana nuna wa mutane aikinka kai wani aiki don mutane su gani to menene hukuncin mutum yi aiki kuma don mutane su ji ba su gani ba zai ce karkashin wannan hadisin ko ba gaba domin rede a gaban mutane kai sai suna gani amma akwai sama wanda muka fi sanje da suna a suma shine kai aikin ba wanda ya sani sai ka zo ka ba da labari maqsudin bayar da labarin ka dan mutane su yaba ma ita ka yanzu ka biya ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza to wannan sun gani ba su gani ba amma menene ya gare su labari kai ka ba da labarin dan su kuma su yaba ma kuma suka ji suka yaba din misali to wannan zai zo gargashin wannan hadisi da gaba to ai da shi da zaka kusa na riya ba duk illa duk illar wanda ya nuna aiki ya nuna don wata manufa dan ya nuni ko dan ayaba aha wanda ya ba da labari ya ba da labari ne don ya kosar da yunwa ta labari ko dan ayaba to karshen sakamako ne iri ɗaya ne to shi kenan shi ma zai shiga cikin hadisa dan kar wani zai maka hadisin ya nuna arriya arriya kuma daga arruya ne arruya kuma shine aikin da aka yi aka nuna dan mutane su gani din nan daga nan aka siyo kalmar arriya to dan haka in labarin ne ba zai shiga karkashin hadisin ba sai ka ce abin da muke bukata ba sunan ba karshen tafsir menene sakamakon da yasa mai riya me yasa sakamakon da yasa mai sum'a yayi sum'a dukkan su manufar su shine ne a yaba musu to wannan manufar ta a yaba musu ita ta rufe aikin wa nuni ne mutum ya ko labari mutum ya ba mutane ka iya wani ma baki ya ba da labari ba a rediyo aka faɗa a jarida aka buga amma manufarsa da ya kira ɗan jarida ya fira da su da a gane ya yi kaza to wannan ne tana rufe wannan aikin ba tsara irin wannan duk aikin da rediyo da su ta rufe shi amma za galibi yau mutane in ba sun yi ba cikin aikin ma ba sa jin daɗi da waɗansu ɗalibai yan bauta a ƙasa ne musulmi suka je wurin wani attajiri suna neman taimako za su sai tabarmi su sa a wani masallaci da dai waɗansu ayyukan musulunci sai ya musu alkawari ce ku dawo rana kaza da rana sai sai suka dawo sai suka suka same shi ya ci ado ya zauna a kan kujera da ɗan fadawansa a gefe guda suka yi suka sallama suka nemi a yi musu iso ce ku ce su ibo kafin su ibo ya zuke ɗari riga haka sai suka zubo wajen su uku uku ya na ganku su uku sai ai mu ne wakilan ƙungiyar ɗalibai musulmi ƴan bota a ƙasa ne ka ga mutanen banza yau na yan jarida kawai za ku zan ɗauki kuɗi na ba ku a banza ba jarida ba talabijin ba kaza ba kaza ki dole ku tafi wani wuri ya kore su to kada Allah ta biyo wannan shi amma wani ta kenan zai ne dan ne dan wannan a baza a ce wani ba dama ne to wannan idan kai kuma kai aikin banza ba ka da ladan komai a wurin Allah gobe kiyama wallahi ba ka da lada ko fitika ba ka da shi a wurin Allah gobe kiyama Allah ya tsare mu to da a takaice ya uwa abinda muka fahimta cikin wannan hadisi lalle shirka tana da hadari tun daga cikin kalamar ta ma annabi ya fi jima tsoron mu fada ciki kuma ya ce jima sahabbai tsoron fadawa ciki saboda ita shirka din nan karama tana rushe aikin da aka yi duk da bata fitar da mutum daga musulunci ba amma aikin da aka yi a ciki wato ya riga ya rushe ke to shine malamai suke cewa akwai abin nan aikin da ya suke shiga ciki nau'in wato kal yana da halaye guda biyu halin farko imari ya tafaro tun daga farkon aikin har karshen sa to irin wannan aiki gaba ɗaya ya riga ya rufe babu lada a cikin auren Allah na biyu shine wanda ka fara aikin da kawa da tsoron Allah da filata a tsakiyar aikin sai ne zo to wannan aiki ya ya rufe ko bai rushe ba ya rufe wanda da ya da ciki daga farkon sa a sa mun ce ya ne ya rufe na biyu ya bata shiga cikin sa ba gaba daya ka fara sallar ka da ikhlasin ka sai mutane suka zo sai ka rinka kuka a cikin kira'a saboda su haka kawai ko kai dogon ruku'i saboda su ubangiji ya ga zuciyar ka dan kuka wannan dogon ruku'i ko dan kuka kai kukan nan da a gane yanzu ka ga raka'an farko da ta biyu kai tafi sabilillah sai uku ka zo kai dogon ruku'i dan saboda wane ko an farko kai an kalami lafiya ta biyu kuma ne ta zo tashi da ciki dan wane ya zo ko dan suwa na ciki yanzu wannan sallan ta rushe gaba ɗaya ne ko ko me ake ko yana da rabi na abin da ya da ikhlasi rabin da kuma ikhlasi bai shiga ciki ya abin nan to abinda malamai suke cewa shine ibadar zaka kalla akwai ibadar da take salahu akhiriha muta'alliqun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha muta'alliqun bi salahi akhiriha akwai ibadan da take salahu akhiruha laysa lahu alaqatun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha laysa lahu alaqatun bi salahi akhiriha akwai ibadan da daga farko har ƙarshe yadda ake bukatan gyaruwan farko ana bukatan gyaruwan karshe kafin ta gyaru gaba ɗayanta ko farko ta gyaru in karshe ta lalace ibadan ta lalace gaba ɗaya ko karshe ta gyaru inda farko dama an gina akan firmi ibadan ta rufe gaba ɗaya to irin wannan ibadar idan riya ta shiga cike ko da a tsake ta ne to ta rufe ibadar gaba ɗaya akwai ibadan da take farkonta ba da alaka da karshenta karshenta ba da alaka da farkonta to irin wannan ibadar farkon inda ya bata shiga ba akwai lada za ka same shi wajen Allah daga inda ya ta fado ciki zuwa ƙarshe sai ya rushe babu lada shine kaga kamar sallah karshen ta yana da alaka da farkon ta kayi raka'a ɗaya gyararra kayi raka'a biyu gyararra uku ya ka zo ta hudu sai kai rihi kai tusa ta hudu sai kai salala sai ku duka ta farko a ta farko ya ba kayi raka'a uku lafiyayyu da ikhlasi sai ka zo ƙarshe ta riya ta shiga ciki Allah ta tashi daga aiki gaba daya ba lada a wajen Allah amma kai ne ka ware kuɗi kana bayarwa sarka sai sabilillahi naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu sai ka ware kana bayarwa ka gama bayar da dubu ɗaya da ka. da ka shiga cikin dubu biyu dubin ta biyu sai kuma ya ta shigo ciki yanzu ka ga dubu ɗaya tana da ladanta a wajen Allah wannan ta riga ta rufe ba ka da wajen Allah dan wannan ibada ce wadda take munfaska wato a rarrabe domin in ka dama ka yi niyyar zaka bada dubu biyu sai ka bada dubu daya sai ka fasa sauran akwai zunubi a kanka ba zunubin komai a gaban ka wannan dubu ɗaya ba kana da lada ba sai haka idan kai dubu ɗaya ta dubu biyu kuma sai riya ta shiga ciki to wannan riyar ta ɓata inda can ya shiga banda nan gurin farko ina fata an fahimta to dan haka dai ibadar da yake auko mata a tsakiyar ta za ku kalli wannan ibadar akwai ibadar da farkonta yana da alaka da karfe ba ta ingantuwa dole sai da gyaruwar duka bangarorin ta farkonta da karfe to irin ya tabbiro ciki ta rusa ta akwai ibadar da a'a wato farkonta baya da alaka da karfe to irin wannan duk inda ikhlasi ya shiga ciki ibadar ta yi kyau inda ne ta saki shiga ciki kuma ibadar ta rusa ya bayar da dubu ɗaya da ikhlasi yana da lada sai ya bayar da ɗari biyar bari ya dan wani ya gani ta rushe in niyya ta sake dawo mata? kyakkyawan niyya ya ba da dubu ɗari biyar ta ƙarshe kuma da kuma kyakkyawan niyya yana da ladanta ina fata an fahimta saboda ibadar ta zanto mutakaffi'a Da haka kuma duk ibadar da take guda ɗaya ɗin wadda tana iya rufewa idan wani ɓangaren ta ya rufe ko idan niyyar ta duro tana durowa sai kai ƙoƙarin yaƙi da zuciya ta kautar da ita to wannan ibadar ta kai dango ba ta lalace ba amma idan riyar ta ci galaba a kanka aka yi tafiya to wannan ibadar ta rufe amma tunanin ya wanzo maka yana wanzo maka kuma sai ka tana Allah sai kai mu ka ka wannan to wannan ka riga ka tsira da ibadarka ba haka wani daga cikin magabata yake cewa ba abinda da ne yaki da shi a duniya irin ikhlasi yake kusan kullum sai na yaki tsakanin ta tsakanin na da ke dan kan ikhlasi shedan na san ayriya ni kuma ina kokarin in murkushe zuciyar ta daina sarriya har waɗansu malamai ke cewa hikimar cewa annabi ya cewa sahabbai akhwafu ma ala ma akhafu alaikum ashirkul asghar din nan abin da sa saboda galibi babbar shirka sahabbai ba za su yi ta ba li kamal ilmin saboda fikar ilimin na biyu babbar shirka din nan idan an yi ta shi mai shirka baya amfanuwa da komai kawai da yayi shirka yayi ta'addanci amma ita ne idan an yi dan adam yana amfanuwa da wani abu a duniyance to ita ko zuciya kullum tana son duniya duniya sama da lahira sai wanda ya yaki da zuciyarsa ne zai koya mata ya cire ta ta fifita duniya a ta lahira akan duniya amma in ba haka ba ka'ida amma dukkan zukata an hali an halice su an tabi'ance su akan san duniya wanda kaga ya fita ya zama zakka wannan wanda Allah ya arzuta da imani da ikhlasi ya ta da zuciyarsa are ya koya mata son lahira amma a ka'idar duniya ta ka'ida ke in mutum ya nemi ilimi in mutum ya yi wa'azi in mutum ya karantar in mutum ya nemi kuɗi in mutum ya nemi sarauta in mutum ya nemi duk abin da ake nema a ka'ida dan duniya ake neman wannan zuciyar dan adam tana neman wannan da duniya wanda kaga ya kautar da wannan ya nemi lahira to wannan yana cikin ulul azum kenan minan nasu. ba minan rusul ba cikin da magarin mutane yana cikin ulul azum din wanda ya yaki da zuciyarsa saboda ka'idar zuciyarsa so duniya ne ba Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah tuhibbuna al-ajila me tace al-ajila duniya kenan wa tazaruna al-akhirah tuhibbuna al-mala hubban jamma ta'kuluna al-firata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma duk wannan zuciyar kenan a haka take kan abu wanda yake na gaggawa sai wanda ya faɗa da zuciyarsa ya tarbiyyance ta kafin ta so gaskiya kafin ta fuskanci lahira ga dan adam to shi yasa annabi ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asgar saboda a cikin ashirkul asgar ne za ka yi aiki dan yabo kowa ko na son yabo ina kai aiki dan neman girma kowa ko na son girma kai aiki dan waɗansu manufofi kowa na da wannan manufofin sai wanda Allah an sa da imani da zai yaki zuciyarsa ya ladantar da ita yace a hurdinki idza ga tsaina su wahala dan saboda wani abu na duniya na filmi sai dai koya kansa sun lahira to talaf kullum har dabara da suke don su koma kansu wannan shine kullum da daddare sai ma mutum ya kansa ke diddiga hisabi awa goma sha biyu a yau menene kirki menene wanda ba na kirki ba ne kirki ne kirki ne kirki wanda ba na kirki bai ga wanda ya fi yawa wanda ne na kirkin wanne ne ne yake tsakanina da Allah ba dan wani ko wanta ko wani ba wanne ne kuma ne dan su wani ko dan su suwanci wanne ne ne dan ayaba ko dan amona ko dan immunana akwai lokacin za ka yi bada ma a shirme ka yi dan ayaba to wannan yaban kila ka dan amfana da shi to amma akwai wanda zai kuma wani abu na ibada dan ya bada haushi wai kawai dan ka gaishe ka ji haushi shi ne da lada innamal a'malu binniyat yanzu da ka ji haushi ne ya amfana da shi me lagwada ko dandanan da yake shirme kawai to wannan ko tana da yawa cikin mutane ta kai ta kawo dan da mutum zai tsaya kawai kusa da kai yana fara zikiri dan ka ji haushi ba da Allah ba su lada ba mutum ya tsaya salati ga annabi dan kai ne dan ka ji haushi ya kwana yana maka dalailu aka dan kai ne dan ka ji haushi tunda dai ba wahabiyan nan yana nan bare ji haushi wani ma kawai kana tafiya ya ganka sai Allahu waye zikiri dan ka ji haushi to wannan kaga zikiri ibada ne amma shi yayi dan me dan ya baka haushi innamal a'malu binniyat in ka ji haushin ba dai ladan in ma baka ji haushin ba hasara goma da goma ta kan masa ba lada akwai kuma wanda zai sa kaset na karatu don wani makwacin su ma ya ji haushi kaset ɗin da aka yi da gargaza kama sai ka sa don ya ji haushi saboda an buɗe wuta a kaset <laughs> wallahi da mamaka da lada ko da jikin kogo wace abinda malamai suka ce kenan ka sake ka lokacin da bai fita ba in ya fita kuma mutum ya yi hasara inda ba ramuwa Ma'am. eh kamar ya dare eh eh eh wannan yace wai shine yake sallah da dare sai karatu sai wadansu suka ji suka ce kai jiya mun yi tuzin qira'a kana tashi a gidan kira da dare to wannan kai ka yi kokarin ka ka akwai hanyoyin da za bi ka kare kanka kar wannan ya banka more da me ya ka isa kai ina jin wani mai kaji ai ba kai kai ba wani ya ji waye wannan wani amma shi ka ba shi ihamin cewa ba kai bane sakon da ka so ya fahimta ba kai bane duk da ba da wannan lafazin kai amfani ba kai ina jin wani mai kaji ai ba kai ba wannan amfanin fadan haka dan kar wannan ya ban ya zo ya sa ka ji daɗin ibada sosai nan ba mun karanta ba na baya wanda aka ce wa ya ga tauraro ya faɗo jiya sai yake ni ne na ganki amma lokacin ba sallah nake ba duk ne sai a babin baya da makaranta ko eh ban gida idan mutum ne ya shigo ya ce a'udhu billahi ya riga ya wannan ba komai ba komai wannan babu babu laifi dan ya isti'aza dan ya kori shaytan wa yamma yanzu ganda kamina shaytan nazgun fasta'in billah akwa kuma asafu alaikum ashirkul asghar fa ya kace mina ashirkul asghar fa qala arriya sai sai shine riya ina fatan dai mun fahimci hadisin wa an ibn mas'ud radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan دخل النار رواه البخاري وانا حديثي عن كربو دغ عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ce man mata dukkan wanda ya mutu wa ya yad'u min dunillahi niddan yana kiran wani Allah wani wanda ba Allah ba niddan a matsayin kishiya ga Allah dakalan na zai shiga bauta. wani hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a kitabu tafsir shine jerin hadisi na 2297 man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an dukkan wanda ya mutu yana kiran wani wanda yake kishiya ga Allah dakhala an zai shiga wuta to wannan hadisi abu guda uku ne abu na farko yad'u wanda lafazinsa daga da'a mabinsa kenan ya da'u mudari dinsa din sai zama mai addu'a'u duk wanda ya mutu yana kiran wani ko yana bautar wani duk inda ka ga lafazin da'a ko ya da'u a cikin alqur'ani ko hadisi yana magana ne akan nau'ika guda biyu na addu'a wanda mun ta faɗin su nau'in farko du'a'u ibadatin nau'i na biyu du'a'u mas'alatin abinda ake nufi da du'a'u ibada shine bauta ibada wato kai amfani da dan lafazza na girmama Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم da suka ƙunshi zikiri wanda abin da ke cikin su shine girmama Allah da tsarkake shi daga dukkan tawaya siffanta shi da dukkan kamala idan mutum na furta su a baki da su kunshi wani roƙo na a bani kaza ko a kare ni da kaza ba amfani da wannan lafazin shine ake kira du'a'u ibada yanzu duk lafazin da makaranta a baya baka roki komai ba kana da yafi wa Allah abin da ya cancance shi kana kore masa abin da bai dace da shi da kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la ka ce duk duniya ba abin da ya cancanta abota masa da gaskiya sai wa sai Allah a sakaice duk abin da ake bauta ba Allah ba kana kace masa hanci wahdahu la sharika la shi kada yake baya da abokin tarayya lahul mulk cikakken mulki nashi. wa lahul hamd godiya da yabo na karshe shi yake tantanta sa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne iko ne akan komai wannan duk yabo ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wannan duk yabo ne to dukkan kalma ta yaba ma Allah da jinjina masa wannan ita ce ake kira mai du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala shine ka yi roƙo ka roƙi Allah wani abu ka fi Allahun mazfirli wa rahamni wa rizukuni wa afini wa fu'anni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa aynan dami'atan wa lisanan zakiran wa sa'an min kulli da wannan dun menene du'a'u mas'ala kira ne wanda yake so roƙo wancan na farko kira ne wanda ya kunshi ne ibada ransa to kowanne ana kiransa da suna addu'a akan kawo addu'a ana nufin ibada akan kawo addu'a ana nufin me roko a cikin qur'ani ko hadisi da ana kawo wannan to nan sai Allah sai annabi yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakalanna. na da yace wa huwa yad'u duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah zai shiga wuta to wani irin kira kira na ibada yake nufi ko kira na roƙo ko duka biyu duka biyu duka biyu domin du'a ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai haka du'a masala fa a'a wannan akwai inda ya halatta ka roƙe na wanda dan adam cikin abin da zai iya duk abin da zai dan adam zai iya ce ba ni wannan ba komai mutum ne ga naira ɗari a hannunsa sai ka ce ya zaidu urzuquni mi aka naira ba da ikon basa ba ba ta ba hannunki? shi da take urzuquni mi aka naira sai ce kai shirka ba kai shirka ba domin wannan arzik din da ka roƙa ka roƙi nau'i ne na arzik wanda yake da amma ruwan sama yana ansa sunan almasar sai ka ce ya zaidu urzuquna mataran minas sama'i yana da ikon saukar da shi a nan idan ka roƙe shi wannan kayi ne Firka, a can ku da yake da naira ɗari ya zaidu urzuqni mi'ata naira ya zaidu ba mu naira ɗari arzuta mu da naira ɗari ka yi firka? ba kai firka ba saboda wannan naira ɗari ɗin baki yana da ita kuma yana da ikon mika ta sai ka roƙe shi ta babu laifi ai ka san annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al amma tare da haka sai ce fa amma latina ta taqhar wa amma sa'ila yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sannan ce wa asal mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilina wa fi riqab an sai kun da su roƙa din a sai ana iya roƙon wani wanda ba Allah ba kuma yanzu so ba a shirka ba dan haka roƙo wannan kashi biyu ne akwai roƙon da zai zama shirka akwai wanda ba zai zama shirka ba amma du'a'u wanda yake na ibada wannan guda ɗaya ne kawai Allah ake wa ba inda aka yi izinin ka su samu wani amma du'a'u wanda yake na mas'ala wannan kashi biyu ne ka iya roƙon mutum cikin abin da yake da ikon bayar da shi amma wannan ya zanto da kai shirka ba amma in ka roƙe shi abin da baya da iko akai sai Allah to wannan ya zo mai shirka to wannan shine rarrabe wanda ya kamata ku da haka kenan man mata wa huwa yad'u min dunillahi middan dakhala an-nar yad'u du'a ibadatin ko yad'u du'a mas'alatin ma la yaqdiru alayhi ahadun illa Allah yusin dakhala an-nar amma idza da'a ahadan du'a mas'alatin ma yaqdiru alayhi al-insan hal huwa shirkun abadan laysa bi shirk ina ba ta gudun fahimci wannan gwari-gwarin haka wannan abin da yake da bayarwa ne ba ko ne ko ka dan Allah ko da kace dan Allah ba in sa kai ba ni ya baka duk yayi mutukar da iko akan abin a'a kar ka rike kita da abubuwa ya ce da annabi ya ce masu roƙo in sun roƙa a wasa musu kaza ba waɗannan ne ke a wasa haka an bambance su a larabci waɗancan an ce musu almadahina dahina su ne roƙa a siffar roƙo da muka sani a hausa wanda in ma dai sun haɗa gurub na ga kiɗa ga waka suna yi su maka waka ka biya su yawa sun fi waka ya biya su ko wani a attajiri ya biya su ko wani waka cikin gwamnati ya biya su amma wanda ma ba ma gurub din maka daɗin a ciki amma za su zo wajen ɗaurin aure ko wajen suna idan ka ta hankalin ka kirara ka in ka ba su kuɗi kayan sako wallahi duk wanda aka ce ya wani mai kaza kaza kaza ya mai dubun mota duk abin da za su faɗa shine abin da malamai ke cewa duk abin da za su faɗa biyu ne ko dai su faɗi gaskiya ko su faɗi ƙarya in suka faɗi gaskiya kafin su faɗa dama haka suke to da suka faɗa me suka ƙara in suka faɗi ƙarya sun faɗa abin da babu shi to ko me yana ba su faɗin dan sun faɗi ƙarya ta kowace hanya ba su tantance a ba su kuɗi ba dan ya zo ce maka ya wane mai gida da ɗaki hudu kuma ya zanto gidanka ɗaki hudu ne kaga gaskiya ya faɗa to wannan abin da ya faɗa me ya sabon abin da ya me ne da yake bukatan biyan sa amma zo gidanka kawai ɗan karamin buloti yake ya wane mai hawa goma sha biyar kar yi to me kuma da ya ƙarya za a biya shi yasa annabi ce umtu turaba fi yuhi madadina duk wanda za su yi dan wani tikan wani dan a ba su kuɗi in kun faɗa ku da kika za ku watsa musu wannan umarni ne umarnin annabi ko zama wajibi ko mustahabi yana nan a matsayin sa na wajibi har sai ka kawo dalilin da ya mayar da shi mustahabi dan ba za ka iya ba kana jin tsoro to nan ka bar wajen ko ka tace kunna ka da abin da yake bada amma wallahi ba ka zaka iya jarunta man dauki ka saka waka mata haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam amma roƙo wanda mutum na cikin larura mutum ne karamin ma'aikaci ina masinja ba almajiri ba malam karkace ba haka na ba karamin ma'aikaci ko masinja almashin ka dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar an zo an kwantar da matarsa a asibiti tana da juna biyu haihuwa ana bukatan kashe kuɗi ɗari bakwai dubu ɗaya dubu ɗaya ba da wannan ya je ya roƙi wani dan ya taimaka masa kan wannan matsalar da ta taso masa ba dan ya mayar da roƙo sana'a ba wannan ya halatta yayi in yayi babu laifi irin sa ne Allah ya ce wa amma sa'ila fala in kana da shi ka ɗauka ka baki in duka ya kace da shi ka ba shi in ba duka ba ka ba shi ko kashi ɗaya bisa uku ne zai nemi sauran a wani in ba ka da ko kobo ka faɗi magana mai kyakkyawa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kyakkyawar magana da zaka faɗa ita ma abin nan in lam tajid ko in lam ajid waraqan yawman ala warqin ajudu bihi ala sadiqi fa inni sayyidul udi kamar da nake cewa in ina da kuɗi in ina da zinari da zan bayar da abokina to zan ba shi ya tambaya in baya da shi to zan faɗa masa kyakkyawar kalma duk mai roƙo na baya hasara ko dai ya samu zinari ko ya samu magana mai daɗi ya fa ake son mutum ya zama shi wani balaraban kawai ya wajen Umar dan Khattab ƴaƴansa babu su fasu ne kake cewa na ka tafi wajen Umar ce da wato a yace da shi ga ƴaƴansa duk ba su fasin kirki dan shi mana cikin halin kalika ka yi yazo samu Umar dan Khattab yace ya Umar al-khairi bizikal janna uktu bunayati wa ummahunna wa kullana min as-samani sunna yace ya Umar din da yafi na Umar alheri bizikal janna Allah bai ba ta aljanna Allah addu'a masa ai da roƙo ne ba ya bunayyati wa ummahunna ga ƴaƴana da mahaifiyarsu ba su da tufafi in su tufafi ya kulla na zamanin zamani dunna ka zame mana garkuwa daga dukan da zamani ke mana daga dukan da yau da gobe take mana zame mana garkuwa sai Umar dan Khattab ya ce idan na kifa idan na kifa ita idan aba habsin la azhabanna ita abu habs ya zan yi zan yi tafiya ta Umar dan Karabi sai zai hanta sai kuma sai rinka da kowa ne zai faru sai mu laraban kawan ne sai takunu an hali la tusalanna yawma takunu al-uqayatu hanna wa mawqifu al-mas'ul bainahunna imma ila narin wa imma janna a kenan yace idan ma na tafi kenan me zai faru sai yace gobe kenan za a tambaye su da halin da nake yawma takunu uwa ya tuhunna ranan da za a fara dukiyar da aka ba kowa ga dukiyar da mai ita wa mawqifal mas'ul bainahunna wanda aka ba dukiyar ga sai a tsakanin motocinsa ga sai a tsakanin nerorinsa da dalolinsa ga sai a tsakanin filaye da gidajensa ya kai ka samu ya kai ka kashe sai an tambaye shi ɗaya bayan ɗaya ya kai ka samu ya kai ka kashe yake wa mawqifil mas'ul bainahunna wanda ake loka yana nan tsakiya wanda ake tambaya yana nan tsakiya ya kai ka samu ya kai ka tafi yake wa imma ila narin wa imma janna in an gama tambaya ko dai ka tafi da kai ka tafi aljanna ba na uku kuma dan ka ba sai take da duka ina ce ce a ba shi yaji da shi da matarsa da ƴaƴansa su je su dinka sai ya gama da wa'azi dan haka idan mutum ya roƙo dan saboda yana cikin larura wannan baya cikin roƙon da shari'a ta zarga matukar mutum bai mayar da abin sana'a ba amma mutumin da ya mayar da roƙo sana'a ya ki noma ya ki koyon sana'a ya ki leburanci ya ki dako ya ki yin dukkan wani abin da zai iya yi ko ya zama dan maula ko wannan ko ya zama almajiri ko yana abas da Allah abas da annabi albarkatun daren juma'a Allah ba ku mu samu ai ba tabewa wai ka kana Allah ba ku samu kai da kai ba wai sai da an ba su ko kuma ku samu Allah nasu ne su kada banda kai Allah da yake ujibu da'watar da'i idza da'an wanda kuma ka yi ko din ya baka amma Allah ba ku ne samu wallahi galibi haka ba haife yake ne wato shi da ma ba za a ba su kai tsaye sai da a ba ta wani shi ya samu ba hasara kenan wannan to wannan ko alama ba turban annaba ba ba a yadda ba kamar yadda bara sana'arka ba a yadda ba kamar yadda maula sana'arka ba a yadda baka roƙa dan ka ci sai in larura ce ta faɗin wa ba yadda za ka yi kana fatan da laruran ta kawo kuma wannan abin ya kawo to shi kenan shi kenan abin ya kawo har a lokacin da fa shi wanda laruran ke ma ba sa iya magana da ai sai da Allah ya magana cewa a rinka ba su للفقراء الذين أهتدوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف saboda kame kai da kame hannu ba a gane suna da bukata ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan idan jijirin da ba da ga yadda za a gane suna cikin jama'a sun boye cikin da jama'a sun saje ga talaucin ga wahala amma sun saje cikin jama'a sai ka ce suna da wadata bayan ba su da ita saboda wadatar ne su da suke da ita to da haka ya ƴan uwa in ga ka iya kasa mai roƙa ko masu roƙon wani abu kashi uku maroƙa kashi na farko wanda suke kiɗa da waƙa ko waƙa ko kuma dai kawai roƙo idan an zo wajen ɗaurin aure su zuga wani yawa wani kirari don a ɗauki kuɗi a basu wannan haramun ne yin haka shi da wannan ci ne da haramun hukuncin su a ta kamar yadda annabi ya ce da dauki kasa kuwa ka musu in so roƙe ko in sun yaje kudin nan ya ka musu kasa na biyu wanda ya roƙa saboda larura ta faɗo masa halin yau da gobe ne bai mayar da abin sana'a ba wannan babu laifi in ya roƙa ya halatta a bashi dan Allah ya ce sa'il wal mahrum na uku masu allazi yahudin da masu maula wanda su ba kirari suke maka ba amma sun mayar da roƙo ko bara sana'a su da gobe sun yi wata sana'a wannan haramun ne hukunci kamar da annabi faɗa cikin hadisi mutum ba zai gusa bayyana roƙon mutane har sai ya tashi ranar tashin kiyama wa laysa fi wajhihi mud'atu lahab fuskar ta ko tsokar nana ɗaya babu zai tashi kwarangal fuskar ta gobe kiyama idan haka man mata ya da'u min dunillahi niddan dakhala an-nar mun sai addu'a iri ne ko du'a ibada wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai da haka in mutum ya roƙi ya bauta wani ya kirka du'a'u mas'alatin mun ce wannan za a kasa ta kake biyu idan ka roki dan adam abin da yake da iko akan sa ba shirka kai ba idan ka roki dan adam abin da ba da iko akan sa sai Allah ne kadai ku ya zama mai shirka to man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan kalmar niddu a larabce daidai take da ashabihu ka iya cewa haza niddu haza tana nufin haza shabihu haza wani yayi kama da wani to duk wanda ya kirayi wani Allah ya kamanta shi da Allah ko ya za ka kamanta shi da Allah ka ba ka roƙe shi abin da ba wanda yake da iko a kansa sai Allah Ka ga kamar ka kamanta shi da kenan Allah shine wa huwa da ulul lillahi niddan kenan ka san ya ji abin kuciya da Allah sai annabi yake da kalan nara wannan hukuncin zai shiga wuta da kalan nan zai limadi ne amma yana nuna abin da zai zo nan gaba zai shiga wuta to wannan shiga wutar zai shiga ne ya dawwama ko kuma zai shiga ne a rasa azaba ya fito to sun malamai suka ce tun da an kawo islaki zai shiga wuta ana nufin zai shiga ya dawwama kuma wannan zai karfafa da fadin Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar to ba ko yadda za a yi a ce ya dawwama an haramta masa aljanna ta sai sai ya zanto zaman sa ya zama da dindindin kenan duk wanda aka haramta aljanna zaman sa ya zama da dindindin kenan Allah ya tsare hadisi ya karshe wani muslimin an jabir radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi ya ce man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar man laqiya Allah la yushriku bihi janna wanda ya gamu da Allah gobe kiyama la yushriku bihi shay'an baya hada Allah din da wani wajen bauta da al-janna to wannan zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an wanda ko ya hadu da shi arhalin yana hada shi da wani wajen bauta da kalan nara wannan hukuncin sa zai shiga wuta shine imamun nawawi yake cewa abinda muka sani a ilmance duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto an bincika an ga shirka mai shirkul akbar to zai shiga wata din ya dawwama a cikin ta ba fita amma duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto shirka ce karama yace to wannan hukuncin sa zai shiga wuta sai dai ba zai dawoma a ciki ba za a iya fitar da shi daga karshe a kai shi aljanna din da shirkar da yake karama ce ba ta kafa da dai sauran bayani da imamu nawawi ne wajen tantance wannan sannan malamai suka ce an ce mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala janna, wa mallakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ya haɗu da Allah baya shirkanta shi da wani abu Ya aka ce kawai zai ne zai shiga aljanna la yushriku bihi shay'an baya hada shi da wani abu zai shiga aljanna to wannan kadai na'am wannan kadai rashin yin shirka zai lamunce mu mutum shiga aljanna ne kai tsaye ko ya bayani domin ta iya mutum bai shirka ba amma ya wani rashin kuma ya shiga sa'an nan shirka a wannan lafiya sai sa malamin suka ce wannan hadisi sai ka hada shi da sauran waɗansu hadisan Ba ko waɗansu hadisan da ke nuna ana shiga wuta da waɗansu laifuka ba wai sai suka kare ba ko kuma wannan hadisin lalle ka ba shi wata ma'ana kamar yadda muka faɗa daga Imam Nawawi cewa abinda ake nufi da shiga wuta in babbar shirka ce to ba shi ba shiga aljanna ne sam sai shiga wuta kuma in shiga zai goma in karamar shirka ce to kila ba zai shiga aljanna ba karan al'amari a farkon al'amari sai an masa azaba a wuta to sai dai kuma ba zai bayyana a cikin daga daga za a cire shi a kai aljanna saboda me saboda waɗansu hadisan a waɗansu wurare da suke nuna hakan wanda duk suna da alaka da wannan ɗin da ke cikin babin na farko alkawfi min shirki wato mas'ala ta farko mun fahimci yadda bayan Allah suke jin tsoron shirka ko su kansu ake jin musu tsoron shirka bayan Allah da suke jin tsoron shirka ga annabi Ibrahim yake wajen yadani wa baniya an na'bud al asnam kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mulaika bin Abi Mulaika yake cewa na ji sahabbai manya manya har mutum 30 cikin sahabban annabi kowa na jin tsoron ya zama cikin munafikai ma'ana kowa bai baiwa kansa garanti da ɗari bisa ɗari jin tsoro ke karwa rana kasa ta zamu ga Umar dan Khattab lokacin da Annabi ya kira Hudayfa ibn al-Yaman ya lissafa masa munafikai sai Umar ya kira shi ce da Allah Annabi ya lissafa da mu yake da lissafa da kai ba kaga wannan suna da cikakken tauhidi kenan cikakken tauhidi shi ke nuna karin ka jin tsoron fadawa cikin shirka kuma kullum ba ka ba kanki garanti kullum ba ka jin cewa mun haƙu da mun tsira suwa ne suka rage kawai a cikin الثانية مسألة تبيو أن الرياء من الشرك lalle riya tana daga cikin shirka kamar da annabi ya bayyana as-salisatu mas'ala ta uku annahu min al-shirk al-asghar ita riya din nan karamin shirka ce mun fahimta wannan duk cikin hadisi ar-rabi'atu mas'ala ta hudu annahu akhadhu ma yuqafu minhu ala salihina riya ita ce mafi girman abin da ake jira tsoron salihan bayi su fada ciki saboda salihin bawa zai zama salihin bawa ne yayin da ya zanto turare dan goma cikin al'umma wajen ayyukan na kirki da maganganunsa na kirki to da wuya ka zanto mai aikin kirki ko maganganun kirki mutane da su yabe ka ba ko akan idan ka ko ba ka nan to idan aka yabe ka din cikin ɗaya cikin biyu ne ko wannan yaban ya ƙara ma himma ko kuma ka ci nasara wannan yaban ba ruwan kirki ka mayar da shi da shi da rashin yin ka duk ɗaya to wannan ka zama cikakken tauhidi in yaban ya ƙara ma himma to ko yaya ya tashi da cikin to ka galibi ne tana zuwa wurin wani eh, cikin ayyukan ibadan da ake sa ran samun aljanna kai tsaye na da take zuwa daga ciki to kuma da haka ake zuwa har salihan bayi su fada ciki al-khamisatu mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nari kusancin aljanna da kuma kusancin wuta ga ta an ce dukkan wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna kaga kuci kenan duk wanda ya mutu na shirka kuma zai shiga wuta kaga kuma abin a kusa shi kenan eh wanda ya mutu yana shirka kuma zai shiga wuta السادسة مسألة تشدة الجمع بين قربهما في حديث واحد yadda aka hada kusancin aljanna da wata cikin hadisi daya shine dai hadisin Jabir na karshe din nan as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annahu man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nara wa law min a an-nar duk wanda ya haɗu da Allah baya shirka to zai shiga aljanna wanda ko ya haɗu da Allah ya zanto na shirka to zai shiga wuta walau kana min abadin nas ko da yafi mutanen zamanin sa yawan ibada matakar akwai shirka a cikin sai ya shiga wuta na asaminatu mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azima kaga ce ba wai ibada din ake so zan yi ba ikhlasu cikin ibada da ko mutaba'a a cikin ibada duk ibada fa abinda ake so ya tabbata a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kai abinda ake bukata duk ibadar da za ka yi ta gangan jiki ce ta harshe ce ta kuɗi ce ta kuɗi da gangan jiki ce a haɗe abin da ake bukata a ciki la ilaha illallah muhammad rasulullah ta yaya za a gane la ilaha illallah ibadan nan ba ka yi ta ba kowa sai da sai da Allah ta yaya za a gane muhammad rasulullah ibadan nan ka yi ta a ƙarin koyarwa manzo Allah ta shi ta nan ka tabbatar da la ilaha illallah amma idan a cikin ibadar ka bauta wani ba Allah ba ta yi shirka idan da ka zo ibadar Allah kaɗai ka bauta amma ka yi ta tsarin bid'a ba tsarin koyarwar annabi ba ta yi bid'a ibada ta rufe shi yasa da shirka da bid'a suke da alaka da juna kuma da shirka da bid'a kusa da juna su. da mutum ya shiga bid'a to nan da kuma zai iya fadawa shirka kai tsaye kusa suke da juna dan mukaddaka da ke tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce da kuma da ke tsakanin wato ashirku da al albida'u domin la ilaha illallah in ta tabbata kenan na shirka babu shirka kenan muhammadur rasulullah in ta tabbatar da ita ne ba bid'a cikin maganganunka da ayyukanka amma in an samu tangarda cikin la ilaha illallah sai ta ne shirka in an samu tangarda cikin fahimtar muhammadur rasulullah din ta samu ne bid'a duk ibada ta duniya sai wannan tashi da ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah matakar da ta shiga ta wannan ibada ba ta zama ibada ba sai yasa idan ko annaba su yi tarayya wajen kira zuwa ga la ilaha illallah الثامنة مسألة تتكس المسألة العظيمة بدر مسألة من جرمة حين سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام wato yadda annabi Ibrahim Khalilullah ya roƙon makansa da kuma ƴaƴansa cewa a kare su daga bautar gumaka wannan kadai ya isa ya samu gane shirka babbar abu ce kuma lallai ya kamata kullum mutum ya riƙa addu'a tun daga annabawa sai da addu'a ya kai labari ta التاسعة مسألة تسرى اعتباره بمال الأكثر annabi ibrahim abin da yasa yake ta roƙo a kare shi saboda ya san galibi mutum na jin taron jama'a to kuma taron jama'a da yawa sai ka samu shirka na shiga dan da yake wajnubni wa baniya an na'budu al asnam sai ce rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas saboda su gumaka sun halakar da yawa cikin mutane to sai da nake jin tsoron karni ko ayana mu taron jama'a din ya yi izina da wannan ne al'ashiratu mas'ala ta goma fi tafsir la ilaha illallah kama zakara al-bukhari a wannan babu mun fahimci tafsirin la ilaha illallah kamar da imamu bukhari ya nuna tafsirin la ilaha illallah shine rashin yin shirka kenan alhadiyata asar mas'ala ta goma sha daya fadilatu man salima min shirki falalan mutumin da ya kuɗe daga shirka wannan mutumin yana da falalan mai girman gaske matakar ka kuɗe daga shirka cikin mulmin ka da ayyukanka sabin mulka fada da na daidai Allah ya mu da wanda muka kuskure Allah ya yi muna wasu lamu alaikum an ga farko yana cewa idan mutum yana cikin aikin fere ya fi ne na fito amma ke ta kokarin kore wannan ya dinko ne matsayin aikin sa wannan aikinsa yana nan bai lalace ba mutukar da ta riga ta kan kama bai tare da ko malamai na sun ce ko kana cikin aikin ta zo amma tana zuwa sai ka kautar da ita wannan aikin ka ya tsira yasa kullum magabata din suke ta kokarin jaddada ne cikin maganganun su da ayyukan su kuma suke yawaita ibada babban abin da zai lamunce maka ka nisanci riya farko dai ka rinka yawaita addu'a kana isti'aza Allah ya kare ka daga wannan farko kenan na biyo da bijintar zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan karanta littattafan magabata waɗanda suka magance wannan matsalar wanda ke sa mutum ya sami gyaran zuciya kullum yana wa zuciyar hifadis don ayyukan su rinka yi kyau akwai littattafai masu kyau da magabata suka rubuta littattafan zikirai dai waɗanda suke da muƙaddima mai kyau kamar littafin alwajin sayyid na ibn da qayyim muqaddima kawai wata duniya ce wajen gyara zukata da yadda ya magana akan zukata kala uku ne ga matakkiyar zuciya ga rayayya ga marasa lafiya ko ita zuciya mara lafiya ya za a gyara ta wani hanyoyi ake yi a sami lafiya su yamma maganganu masu kyau a cikin littafin alwajin tsayyib kafin ya gara kan kawo zikiran da annabi ke a lokuta daban-daban wanda wannan su suke rayar da suka kan bawa wato za mu je daga cikin yan da dama da suka nisanci zikiri irin na gida sai zanto kuma sun nisanci har zikirin sunna din kuma ba ka tafi zikiri da kai yan kaɗan wanda zai nisanci a safiya yanzu na waye gari zikirai kala nawa ne suka tabbata cikin bukhari da muslim da sauran littattafan sunna daga annabi cewa annabi na yi da safe in ya zo yamma haka in ya zo kwanciyar barci haka in ya zo tashi haka wannan su suke gyara mutum ya kasance ya ne san ta dan ba zai iya cin nasara a ka ba dan su ke dan iri dole ke dan na mutane da ke dan na aljanna shi ke ɗanin mutane idan ya zo maka da ke dan cuta aka kace ta masa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid shi yana adawa da kai kai kana mai da kamar shi shi ne kafi kowa kauna a duniya kike nan sai ka zama ina da kunya amma Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa zai iya wannan ba sai masu hakuri inda haka mutum na gaba da kai yi laluma da mutum ba ruwan da kai da ruwan da shi wannan sai ka yake da zuciyarka shaytanin mutum shi ta haka ake biyo masa amma shaytanin aljanto shi wannan babu yanzu na ba ka ganin shi ba lantana ta ba shi hukunci na kyakkyawar mu'amala shi dole ka sake wajen Allah kai wa ma wanda ganna ka ya shaytanin yanzu izu izbillah wannan an tabbatar da wannan a wurare guda uku cikin Qur'ani an gane ko gurin farko cikin suratul a'raf shaytanin mutum a can gudun ta aka ce bil afwa wa amur bil urfi wa a'rif ahli jahilin wannan dangane da mu'amala da kuma din su kenan shayatin jinni fa ya aka kawo wa imma yanga zannaka min shaytan min yi billah innahu sami'un alim a cikin nabi kuma wurin shine cikin suratul mu'min cikin suratul mu'min da Allah ke idfa jannati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wannan dangane da mu'amala shayatin din su kenan in ya ma mummuna kamar gurbin da kyakkyawa idfa jannati hiya ahsanu sayyi'a نحن أعلم بما يتقون نجد شياطين الجن تاسس وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون دول في تاسس إلى أبنجي ما يكون سنة لك فارك هو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي هميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا جهة بن عبيد ومن شياطين الإنس كمان شياطين الجن كم وإلا أنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم a cikin suratul araf innahu sami'un alim a cikin nan suratul fusilat innahu huwas sami'ul alim da haka da yawa daga cikin magabata ana manta su tuwan ne yake cewa farko da muka fara neman ilimi muna cikin fashin neman ilimi balagar neman ilimi yake ba dan Allah muke nema ba kawai dan mu takara da abokai dan mu yar amma da ƙarshe sai Allah ya amsa mu da ikhlasi ikhlasi yazo shi ne imamu zahabi ke cewa ka ga manya na gari da suke wa kansu adalci inda suka yi tangarda ta faɗa dama ɗabi'ar magabata kenan da mai bin halin su in yi laifi ya faɗa inda kuma daidai take ya faɗa yace yanzu da zaka nemi dan tatsitsiyarin neman ilimi kace dan wa kake neman ilimi ta aidan Allah kake yi ta annan ba suna da yace farko dan takara muke neman ilimi da wuya kuma ilimi ta fara neman shi wannan takarar ba ta gaba takara da tsaninka takara da waɗanda kake ganin ka kawo su nuna bai ya mutum yana neman ilimi wannan bai shiga ba illa man rahimar rabbuka sai dai kullum kana faɗa da zuciyarka ne kana roƙon Allah ya kare ka amma ka ce ga kai tunda ka fara neman ilimi da ikhlasi kake har karshe Amma ma gaba donin kawo da kanka ga ma ka faɗi gaskiya kawai cewa ne akwai riya a cikin amma ana roƙon Allah ya magance ka amma ba za ka iya ba wannan yake cewa shin mutum zai iya tsara wata addu'a domin ya roƙi Allah da ita kuma zai iya koyawa wani ya roƙi Allah da ita idan ka tsara wata addu'a ka roƙi Allah kuma ya zanto din a cikin wannan roƙon babu sabo a ciki ya halatta to amma annabi cewa shi ne ka koyi santarin ibada din addu'a din daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin cikin duk abin da annabi ya roƙa abinda duk kake so ka roƙa na alkhairi annabi ya kawo lafazan da za ka yi amfani da shi abinda duk kake jin tsoron ka ka kauce masa na sharri annabi ya kawo lafazan kuma sai annabi ya kawo kalma duka bata fi layi ɗaya ba da kowa zai iya yi mace da namiji zo da yaro amma kaga ta kunshi alherin duniya da lahira gaba ɗaya gaba ɗaya wanda in kai ne za ka yi saboda rashin hikima irin taka saboda rashin basira irin tawa sai mu suka littafi har yanzu mun manta da wani abu mu roƙawa amma annabi cikin kalmomi kaɗan sai ga tsara ababe masu yawa kamar inda yake lokan eh, wato a atuka wal afafa wal gina in ya asa alka tuka wal afafa wal gina atuka kaga tsayawa akan tabarki mulki in bi umarni in bar kuma abin da aka hana al afaf in so kamamme kamamme daga abin da ke cikin hannun mutane dan wannan zai jawo mun kaskanci kamamme daga aukawa cikin haramun aukawa cikin zina aukawa cikin sata aukawa cikin sama da faɗi dukkan wani nau'i na kamewa wannan ya ce alghina ya Allah ina neman wadata wadata ko iri biki wadata ta dukiya wadata ta zuci kowace aka baka kana da ta. kuma in ba haɗa ma duka ba tana cikin talauci in mutum na da wadatar zuci baya da wadata ta yau da gobe dole rayuwa da za ta yi masa wahala duk da Allah ba shi zuciyar da zai jure amma dai rayuwa za ta dan wahalar da shi in mutum na da wadatar zuciya ba ya da wadatar zuciya wannan gara matsala kada ba zai ci mai kyau ba ba zai iya son mai kyau ba kullum taji ba a iya ciyar da iyalansa ba a iya ciyar da kansa ba a iya musu sura ta alfarma ba a iya wa kansa abin hawa ko gida gida duk ba zai iya ba ko ba zai iya ba wani ba in ya mallaki miliyoyi kai da kake samun naira dubu hudu ko dubu biyar a ƙarƙashin sa haifi ke idan wani abokinsa ya zo ya maka kyauta a matsayinka na yaron sa haifi ke ya mallaki miliyan hamsin miliyan sittin ila har miliyan ɗari in ya ga wata harka za ta zo kana yi masa aiki kuma ka je ka samu wata harka a baya za ka samu dubu ɗari haifi ke ka ta ma sallame ka ya na ganka a wuri kaza wannan wato talaka kenan wannan na karshe da irin wannan dukiyar ba ya da hutun zuciya kullum harin sa ba ya kallon adadin mutane nawa yake a suwa suka fi dan ya kamo su wani ya fi shi yawan gidaje sai ya kamo su wani ya fi kulote sai ya kamo su duk kulotan gari sun kare gaba daya an zo har kududdufi ake bi a kududdufi za a auna masa tsawon abin nan ya zo ya fice a wurin sai ba gefen salama da hauni ba a ciki duk tana sai an sai yan kasuwa kanana masu jarin dubu ɗari dubu ɗari ne dubu ɗari uku su shiga cikin halin ga kanuka ne duk wanda yake sayan wannan ba sai dan da sarki ba ba kuma dan larurar ƴaƴansa ba dan yana da abin da in funan ne in gidajen ne adadin ƴaƴansa adadin kowa zai samu gida uku da rumfa biyar ko shida kuma a samu ɗoriya a kai amma har yanzu yana kyashin taka ta kai kadai ya zai ya kama shugaban local government a hannu ba a kwace taka a bai za su irin waɗannan da yawa ya za a yi dukkan wani filin wasanni a matsayi ko a mai da rumfuna ya za a yi kowane kudin jiki ya zama rumfa bayan an ba ku rumfuna ba an keta kasuwa an gama kawai in kai wasa sai wani ya je sai daidai kofar kantin ka kuma kuma idan aka zo za a yi kantin tunda haya zai bayar ba shi zai sa kayansa a ciki ba sai a rinka yankan kantu ɗin ƙirƙirƙi sai buri ma bai isa ba sai ballanta na kujerar da za a zauna saboda wurin da ya kamata a yi kantuna biyar sai a yi kantuna goma sha duk a kuma su sai ka ga dubu ashirin a shekara wallahi sai mun kai zuciyar mu fa. in ba haka ba duniya za ta kai masa da wuce da yayi dan kana fara dukiya kuma baka fara kwanakin za ka kashe ba yanzu akwai rashin basira da ya wuce wannan ta fara dukiyar mai yawa tana buƙatar a yi shekara goma a yi shekara ashirin ana ci ko komai bai shigo ba dai ka isa wannan shekaru ashirin ana ci ko ba ka da tabbas ɗin kwana a Mutum ka yaya, ka tara dukiya ba ta tara da kwanakin kusurwa. a yamakon da ta taru kai wasan da gata aikin alheri wanda kaji annabi ya faɗa kuma ka san cewa ma yanzu ko anil hawa yace al muktiruna hum mukilluna wanda aka ba da yawa a nan a kan sune talakawa sun ne sai gaskiya yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza yake sai wanda ya diba ya bayar nan ya diba ya bayar nan gaba da baya gaba da kudu da arewa to sun ne humul muktiruna kan kuma sun al muktiruna kan amma duk wanda ke a ta kalilan wa aka da to wannan sai mu jini mu kulle mu yawar kiyama masu kuɗin nan su ne talakawan can aka annabi da cikin hadisi ne da sai ne to gaskiya yake sai wanda ya ta kyauta ni ta sadaka ni yawaita siyarwa ce man zama qaraba sunan miskinan zama karaba sai ko mutum ya yake cikin kafin wannan dan haka dai abin da za ka roƙa kullum ka iya ganin abu ka ya Allah ba na abu kaza kuma idan to ba zai zama maka alkhairi ba sai amma in ka bi samfurin addu'ar annabi sai ga akwai hikima inni as'aluka al-ghina ko as'aluka tuqa wal afafa wal ghina sai ka ta gani komai da komai inni as'aluka al-khaira kullahu ma alimtu minhu ma la a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ma alimtu minhu ma la a'lam annabi sai na roƙonka alheri gaba daya abin da na sani da wanda ban sani ba ina roƙo ka tsare ni sharri gaba daya wanda na sani da wanda ban sani ba dan Allah akwai dangin alkhairi da sharri wanda bai shiga cikin wannan addu'ar ba to mun rafa zaka yi da wannan in kai aka kyale sai ka tilasta tawa alkhairu kulluhu dukkan dangin alkhairi ya shiga ciki har kudin ma dai sai shiga ciki kullu suna kudi sunan su alkhairu innal insana kulika halu'a idza masahu sharru wa idza masahu alkhairu alkhairu anan almal In na sa rabbi kala sadi ba abin nan kai abin nan san da yake cewa wa innahu ala zalika innahu li hubbil khair wa innahu li hubbil khair lashadid al khair alayhi ma al mal da haka as'aluka al khaira kullahu umma yajid wa udhika min al sharri kullihi umma yajid sai ce ma abinci min minhu wa ma la a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba kaga an gama da komai kenan da yawan ne idan mutum ya sa takar mai zafi amma da zumun mutane su gane ba dan ya ba su auki ba shi ma yayi laifi inna mal a'malu bi niyyat tsakanin ka da ubangiji in ka yi dan ka gane fa lillahi alhamdu in ka yi dan ka ba su auki kuma to kuma dai shi mu dai mun riga mun faɗa yanzu ni gane kai ne za ka tuntuɓi ka dan mai kai sannan kafir mai zafi ba akwai ina yake dacewa ba waɗansu kila za su zubi kafir kafir wanda yake ba mai zafi da yawa ba duk da cewa akwai wanda suna bukatar mai zafin kai mutane kala biyu ko wannan yake cewa mutum ne ya tafi yin du'a'i na ibada kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yin zikiri dan a biya masa wata bukata ya halatta wato du'a'u ibada yana da alaka da sarfi da du'a'u matsala idan ka zo za ka dauki wata bukata yana daga cikin ladabin addu'a ka fara gabatar da du'a ibada kafin ka gabatar da mas'ala din da kake kafin ka riga Allah ka fara kira rayuwa ka fara yi mafi yasa malamai suka ce daga cikin ladabin addu'a dama akwai su kamar haka wasu daga cikin ladabba na na addu'a farko idan mutum zai addu'a ya ya zaɓi lokaci wanda yake dama akwai tsara an sa addu'a wannan kuma lokuta suna da yawa idan ka yi azumin nafila lokacin buɗe baki lokacin da kana kanka addu'a ko azumin nafila ko farilla ko ramuwa ko adon in dai ka zo buɗe baki lokacin kanka addu'a bayan an kammala kiran sallah na farilla a masallaci kafin in saba wannan ma lokacin da an sa addu'a annabi ya ce addu'a za ka yi ta wannan lokaci ba a je kallon ta saboda haka ke bantar lokaci ta kuma da asubahi kuma tun da karfe hudu har zuwa lokacin da rana za ta fito wannan lokaci ne mai albarka da ake sa ran an sa addu'a saboda haka haka dacewa da zai yi da dani kuma wannan lokaci ne na an sa addu'a da dai lokuta mutum ya tsanci lokaci ko ya dace da hali yanayi yanayi daga cikin yanayin da ake an sa addu'a kamar mutum na cikin mafafi halin tafiya halin na an sa addu'a tafiyar nan ta yi tafiya a jirgi da nan zuwa Lagos a mota ta tafi a kasa ta tafi can jaki alfadari ta tafi halin ka dai na mafafi kana da dama idan ka zuwa Allah ya karɓa na biyu idan mutum ya zo addu'a zai daga hannu saboda ana bukatar ɗaga hannu a wajen addu'a tawatar su a hadisi fi zalika hadisai mu mutawatirai suka zama wajen ɗaga hannu wajen addu'a na uku wajen abin da zaka buɗe da su ya zanto ya bone ga Allah ko da alhamdulillahi rabbil alamin kadai kace ballantana kuma ka ƙara da wadansu kalmomi da haka annabi yake koyar da mutane ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-azizul mannan sai ka roki addu'a bi annaka anta Allah la ilaha illa anta anta ya qadi al-aziz al-mannan yake ba ni kaza ha ya san bilal da ikram ya hayyu ya qayyum duk wannan yabo da zaka malala ma Allah ta'ala idan ka yi yabo na biyu na abu na gaba salati ga annabi kana gane ban Allah sai ka kawo salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ibada ce mai girma yin salati ga annabi in ka gama wannan sai ka roƙan wasan ka duk abin da kake so na alkhairi ka nemi tsari daga dukkan dukkan dangi na sharri ka gama wannan sai ka roƙa maka iyayenka suna da rai kun san mutu ne dai ka roƙa musu ka gama wannan sai ka roƙa wa dukkan mummuni maza da mata su shiga ka'idar addu'a annabawa su ka haka annabi ne yake rabbi kulli wal walidayya wa man kana baiti mu'minan wal mu'minin wal mu'minat wa la tajidu zalimin illa tabara in ka gama addu'ar ba ka shafa a fasa kawai sai ka sauke hannun kenan ka gama addu'a Da haka dai ka iya yin du'a ibada ka hada shi da du'a mas'ala nan da ke ina ganin eh yawa eh eh eh tare da gaske eh kiran wani Allah ne yana cewa shi ne zai zauna sai ce ya rasulullah ko zai tashi ce ya nabi Allah yana cikin kiran wani Allah ka kira wani Allah bai dace ba bai dace ba akwai izamu a hankali yake tafiya ne karatun zai zo babi babi za a zo wani wurin ka ji kamar da mu ake kawai mu kadai wannan garin ban da mu ba ma kowa kamar annabi da mu kadai ke. ba ma karatu yana tafiya a hankali a hankali kuma amfanin karatu shine kullum ka ji wani abin da ya shafe ka sai ka kokari ka gyara kar ka ce an mun habaici ko an faɗa mun ba daidai ba wallahi yau mai karatun ba bai san ka ba bai san ka zo ba shi ma ya bi ta kansa in dai mutum zai karatu wallahi sai ya bi ta kansa sai ya bi ta kan karan kansa ba qur'ani zai karanta ba ko hadisi a annabi ne magana duk duniya bai sai banda mai karantawa to dan saboda haka ka'idar shine in ka zalla laifin ka sai ka kokarin tuba Allah ya yafe maka duk abin da kai na baya ka dauka kai bisa duka rashin sani Allah ya yafe maka shi ke ni kada ba ka huta amma ka tsaya ka kafe a ai mu iyaye da kakanni ake aiki ta dan me za a ce mana kaza yau nan ba ba da wannan ansar za a kiyama kenan haƙuri hakuri aka masallau ta ya hakuri sai da rasu na gaba insha Allah assalamu alaikum